To, kamin in fara muku bayanin wannan sha'umin magani, bari in fara muku da wani sabon sirri mai suna ango ya gudu. Wato ango ya gudu an tanade shi ne domin irin mace wanda zai ƙara mata daɗi da test da ruwa da mallaka wanda duk bala'i da tsantsar jaraba da naci na namiji sai dai ya gudu ya baki. sai dai kiga ya fito a waje da hijabi ana lafiya malam lawali yana faɗa na rantse da girman Allah ba ta gajiya wannan haɗi ne na martaba na matsayi haɗi ne na 'yan gata na manyan mata wannan ba haɗin ƙaramin mace ba ne saboda kina shan shi kina jin ruwa suna miki tuɗa suna malala suna bungula da kika san irin lokacin da kogi ke ɓallewa ɗin na ruwa na hauka suna ambaliya ba ba a san yadda za a tare su ba kaɗan za ki ringa ɗiba kina sa lifton kina dafa shi ki sha ki ji kamin ki tashi kin fara gamsuwa kina jin ruwa suna bin ta ko ina a jikinki to sai wannan haɗin mai suna ango ya gudu wannan sirri ne na kwarai na musamman na yarda da shi domin yana yi garanti wannan kuma ɓangaren masu irin matsalar infection ƙaiƙayi ƙuraje fitar ruwa warin gaba da sauransu wannan yana da kyau har maganin ciwon mara yana yi irin ciwon mara lokacin al'ada wadda duk zaki al'ada ciwon mara bala'i wata ihu wata ma har suma take yi da kuma nomar ciwon mara sannan da gaskiya yana da kyau yana gyara gaban mace ya tsaftace shi yana kanshi da sauransu wannan na tafasawa ne a shiga ciki wannan kuma na tafasawa a sha wannan shi kuma yana aiki ne gefen irin zai matse mace zai haɗe ta cike da waje hausa bajin kenan wannan haɗi ne duk masu ya kan neman bajin ɗin nan ku nemi wannan hausa bajin ɗin ku gani zai matse mace ciki da waje sannan zai fito mata da duk wata matsala da lalura da duk wani datti na infection da matsala zai fito da shi kamar shara za ga ya koro shi a waje yadda kuka san bajin na aiki to wannan shi umin haɗin da na ce muku bari in gama muku bayanin shi wannan mallaka ne na wanka irin idan mai gidanki yana ainihin dunkula kuɗi yana sa su akawun yana boyewa ko kuma yana neman mata ko kuma ya zama na yana da ruwa bai da shi yana da shi amma bai baki to wannan haɗin shi wanka ake yi da shi a ruwan wanka za ki sa shi ki watsa kina dawowa zai ki ya ce to na sai wannan kwalliya amina saboda haka wannan kwalliya nawa kin mata kuɗi saboda haka sannan wannan haɗin tsakani da Allah inda ya shahara in ma baki da aure irin kina aiki ne ko irin mata da ke aikace aikace haka ko kuma irin maza masu aikin kamfani ko aikin gidaje ko wani abu wannan in mutum na wanka da shi tsakanin da Allah gagarau ne saboda in kana wanka da shi ma har soyayya da zama a zuciyar mutum zai ƙara yi yana da kyau shi yasa ba ma kasashe yana nan ciki don haɗin malamai ne haɗi ne na wanka kenan zai iya yin shekaru ko mu'amala hake ta mutane sai kaga ta karu ta canzu da sauransu ga wannan tumbur tumbur bangaren ƙara cika da nono cikar ɗuwawu da nono yana da kyau sosai ga ɗan goshi can balbalan bala'in mata na ainihi ba jaba na kasuwa ba ainihi ne mai kyau ga a duniya nan shi ma ga dan uba mai gida <laughs> ga kuma wannan kwallin bala yan kwalli kenan masifaffen kwalli kwallin da namiji bai masu ya gan shi hannunki domin ya san cewa dole sai kin karba wannan kwalli na dabino an haɗa shi ba don komai ba wato haɗi ne da an ka haɗa da idon ki idona don muhibba da sha'awa tsakanin maza da mata don kowane amfani irin farin jini kwarjini yadda ke ga yana miki baibai ko ofis ba zai iya wasu ya miki kes. 'yan mata ma suna amfani da shi domin yana da kyau sosai yana 'yan mata amfani muna da ɓangaren na gashi na mallaka na farin jini na karya sihiri da sauransu